karka tsara zuwa kasuwar katako da ya fita bayan asibitin mala biyu kano da koyarwa kuma wannan titi musamman ga jama'ar kano da suke bin sayo da gobe titi ne wanda kusan ya lalace ba a gama jama'a da kansu sun koma ɗaya hannun da haka aiki ne wanda ya kamata yi amma saboda damuna ba dama yawan ake cikin damuna kisa da girma gwamna da ta ruwa yana daukewa ba da wani abu a fara wannan shine ɗaya daga cikin ayyukan da ake yi wanda aka masa take da sunan gyaran titi talatin da a cikin faɗin birnin kano wannan yana da cikin titi kamar tsawon kilomita na wake da shi kuma nawa za ka shi to ka san gyaran titi shi ba kilomita kilomita dan za ga titi kilomita hamsin amma kilomita biyar ne ko bakwai ko goma sha ko ashirin da suka lalace saboda haka ba sabon titi bane shi kilo kilomita amma dai kamar tafiya ka ta wannan titi mai lagu mai kudin guri da kudin guri har naira miliyan ɗari biyu miliyan ashirin da bakwai wato miliyan ɗari biyu da ashirin da bakwai kuma tuni wannan dan kwangila yana da wasu talatin hannunsa su suna kai da da yau ba wato waje ba da ruwa ga shi yau da a basu ya ka kalli aikin kun gamsu aikin gina a tafiya da kamata kamar da abubuwan matsala wajen titi shine barwaci ruwa ya shi ya lalata titi nan hannun dama na daga bangaren asibitin bala amini kano da bangaren babbar kwalejin ɗan ta gwamnati da babbar gama kwaleji kuma ita kasuwa yan katakon kusan wajen gaba ɗaya kan ruwa